Da sai ki je ki kwana a can. Abba ina hanyar dawowa ne fa. Kina hanyar dawowa? Saboda rashin mutunci. Baki mana girki ba, baki komai baki sa kaya ki wuce. Abba saurayina ne buɗe wani kamfanin madara. Madara? Sunan faida. Allah sarki. Ita ce ana? Ita ce abba. To ba ni. Kala. Karo ɗaya kala. Yawwa. Eh a'a ɗauki wannan. Wanda yaro mai sunan shi? Sunan shi Abdullahi. Abdullahi. Abdullahi. Abdullahi Sisko ko Suwizi? Abdullahi Sisko ne. Matsala shi kawai as dawo. Allah ya sa dai baya komai ko? Abba baya komai yanzu balle ma ya buɗe wannan kamfani babban kamfani. Eh. To amma ki bi a hankali ba. Kar ki je ki shafura kuma ta kumbura miki ciki. Kin dai gane maganar da nake ko? To da Allah a rinka bi a hankali. an yi auren mu ma kowa amfana billahi lazi dan tsome zan rinka yi da biredin nan billahi lazi to abin da nake so da ke ki gaya masa cewa ya fito eh dan yanzu in ka tsaya bi kana bi a hankali kana bi gida gida ana bi a hankali ana cika ma gida da robobin da faida billahi lazi sai a samu matsala wanda a yi komai wanda ku cika gidanku da robar da faida ko ba haka ba yawwa sannan kuma da Allah a ah, malamin ku na boko mm. ya zo ya ce akwai wasu maganganu da za mu tattauna da daddare ba dai laifi kika yi masa ba to Allah ya sa to ina ga bayan an dora komai yau ba eh bayan an dora ba abba abin da yawan shi fa a ciki a ciki ko wannan roba yake fa da fara da to maza Allah ya kiyaye hmm. abba umma bata dawo ba ne bata dawo ba tana can wallahi to